الرؤيا لا تقصف رؤياك على إخوتك فيزيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن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 hudu ga رمضان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دقى مكة ومدينة alaihi salam wanda za mu shiga farkon suran kenan bi iznillahi ta'ala a jiya mun ɗauki sunan surar ana ce masa suratu yusuf ɗaya kenan na biyu mun ɗauki falalolin shi kanshi annabi yusuf alaihi salam da kuma abinda Allah ya shi na ɗabi'u kyawawa mun ɗauki ɗabi'un shi guda goma sha shida abin lura ne sosai mu koyi adalci irin na annabi yusuf alaihi salam mu koyi haƙuri irin na annabi yusuf alaihi salam mu koyi mu koyi abubuwa da dama daga cikin kisan annabi yusuf alaihi salam wannan sura makiyya ce tana da ayoyi 111 da goma sha ɗaya سورة كفارة بسيوة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله بجمع بسيوة كفارة دو إبن الحروفة ألف لام را بسابو منا كرافوة كو إبن الحروف دا الله كفارة سو دو إبن الحروف دكا دكا الأنشطة ثم نص حكيم قاطع له سر نص حكيم قاطع له سر ما نقول من كبار دا حروفة نص من هذا نون شنو كثر من ثمان نصاب بسيط نون في صاد صاد في حاء حاميم في كاف كاف سياق ياسين ميم ألف لا ألف لا في قاف في ألف ألف لا في طاء غاها في لام ألف لام را في هاء كاف ها يا عين صاد حكم بهذا في بيوت طه له سر كثير عن يوسين هنا ذو حمادة طاء سين ميم كطاء طاء دا سين شيني كمان يا طاء طاسين suke wannan tsawon da simin kenan ko kuma tsawon da simin da nimun wannan simin kenan sai na ƙarshe ra'ul shine wannan a farkon suratul yusuf alif alif lam wannan su ne harufar da suka zuwa ƙur'ani ce da Allah yake fara turori da su su kuma ba ka samun su a tsakiyar sura min khasa'isi hadhihi huru duka suna zuwa farkon sura ne akwai mai guda ɗaya akwai mai guda biyu kamar irin ta ha ha ni akwai mai guda uku kamar ta fi ni sannan akwai mai guda hudu alif la alif la mim ra mai guda uku alif lam mim alif lam ra irin wannan ke to sai kuma fi da haka me yawan shi ne ka ha ya an fi ka wannan harufa na qur'ani irin wannan ayar ta bayyaitu alif lam ra alif lam ra ta maimaitu gurare daban-daban ga wuraren da na samu kamar haka wurare biyar samun mai na farko wurin farko kenan suratu yunus ta yake sai wuri na biyu nan ke kenan suratu yusuf suratu yunus annabin allah ne sai suratu yusuf to anan annabawa annabawa sai suratu hud shi ma annabin Allah ne sai suratu ibrahim kuke annabawa hudu surorin su sun fara da me alif lam ra mu maimaita su na daya suratu yunus na biyu suratu yusuf na uku suratu hud na hudu suratu ibrahim sai sai suratul hijr to duka zaka ji suratu yunus alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim tilka ayatul kitabil hakim ha kai ba bambanci da wannan ko kenan farkon yi ne alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim sai nan kuma tilka ayatul kitabil mubin yo bambancin mubi haki mubi to sai na suratu hu alif lam ra sai ma ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma فصلت min ladun hakimin khabir na uku ke idan mun tsallake suratu hijir dan ya ba mu sunayen annabawan abiri kaga hijir sai mu sa ta a يونس يوسف هود إبراهيم سيدي كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في سورة إبراهيم كما كتاب أنزلناه إليك كذا قال أمك ألف لامين كو حاميم كو ياسين كو نور كو طه duka za ka ji an ambata ƙur'ani al-intisabu lil qur'an kitabun anzalnahu ilayka to menene hikiman saukarwa da manzon Allah qur'ani لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد babban hikiman shi ne a cire mu daga duhu zuwa haske to sai na suratul hijr ita kuma tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin ina alakanta da suratu yusuf kenan tilka ayatul kitabi mubin tilka ayatul kitabi mubin na suratul hijr tilka ayatul kitabi yace ce wa qur'anin mubin kenan surori biyar Allah ya buɗe su da alif lamra mun gane surorin suratu mai na farko suratu yunus sai yusuf sai suratu hud sai suratu yau to na ƙarshen shine suratu hijr amma da ya kamata suratu yunus sai suratu yusuf sai suratu hijr amma dan ya bamu sunayen annabawan a jere shi za mu ka kawo shi aka wannan fa'ida ta farko ce to Allah bai jima da baka da yake cewa tilka ayatul kitabi mubin e tilka wannan ishara da qur'ani ce ne isharatu ila ayati sura ana mana ishara ga ayoyin da suke cikin wannan sura al kitabi mubin wannan ayoyi ne wanda suke bayyanannu da Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar mana tilka ayatul kitab al-mubin wal ma'ana tilka al-ayatu allati unzilat ilayka wannan surori da aka saukar maka kaga yana tabbatar mana da manzancin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sura ayatu sura الظاهر أمرها al'amarin a bayyane ta fi ijazil arab wajen ijaz za ka ga a turan tana da ƙarfi sosai al-mubin ma da dangane da al-mubin wanda ke halalin ƙur'ani a bayyane ke haramcin ma a bayyane ke hudud na ƙur'ani a bayyane ke hukunce-hukuncen ƙur'ani a bayyane ke wa ma ya shaɗu ilaihi min amurki da duk abin da muke bukata na addini yana nan a bayyane ne tilka ayatul kitabil mubin to muka sake dubawa muka ce alif lam ra surori nawa surori guda biyar to tilka ayatul kitabil mubin shi ma ya maimaitu a qur'ani yanzu ga na suratul yusuf shine kan gaba alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin کسی سورت میں رکا پارا تاسیمین تلك آيات الكتاب المبین لگا بم بم تھی نم الف لام را نم کم تاسیمین اما نبیوں کا تلک آیات الكتاب المبین في سورة القصص في مقاسيمين أوكي قاعد سين دمين بيونيتين اما طاب الدين كوي بلانا بلانا طاب الدين دمي بلانا طاب الدين بابني بلانا يجينا لك تلك آيات الكتاب المبين كذا تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين بدا لو كان بدا سورة مين سورة يوسف في سورة مين شعراء في سورة مين القصر guda ɗaya alif mara guda biyu kuma me ta fi ne to sai suratul namli ita ma ta fara da irin wannan amma ta fi tilka ayatul qur'ani tilka ayatul qur'ani amma nan fa tilka ayatul kitabil mubin nan kuma suratul lamri tilka ayatul qur'ani sai wa kitabin mubin an yi insafin ne qur'an a ciki hudan wa bushra lil mu'minin to sai kuma wasu surori da suke fara da wal kitabil mubin wal kitabil mubin su suna kan kasan waɗannan suratul zukhruf su amma sun fara da hamim guda biyu ne suratul dukhan hamim hamim التي والكتاب المبين إيه؟ حامين والكتاب المبين وإن الغرفة ألف لام تلك آيات الكتاب المبين mutum sai ya sa hankali gobe sai ka sa hankali sai ka yi muraja sai ka duba sai ka تلك آيات الكتاب المبين كذا من سؤال لذا مجال جنان تلك وإن سور آية آيوين الكتاب المبين كين الكتاب والذي بيّنني أنا تنم القرآن الله يا يا يا بني كتاب سنة سورة البقرة مكبرة ألف لام ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه من القرآن الكتاب لا ريب فيه باب تقنطو قال لك سورة البقرة تأخذ سورة آل مراه نزل عليك نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة وأنزل الفرقان نزل عليك نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الفرقان وأنزل التوراة وأنزل التوراة والإنجيل عملت لك نزل عليك الكتاب قرآن أنا جبني كتاب ثم كتير سورة سورة الكهف الحمد لله الذي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا في القرآن على كم الكتاب أول سورة الكهف آية فرقه تلك آيات الكتاب المبين فأول آية تلك آيات القرآن وكتاب مبين kenan qur'ani yana da sunaye da yawa ke ana ce mai kitab ana ce mai mai qur'an da wannan suratul zukhruf da suratul dukhan hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan akwai alaka sosai ke nan suratul yusuf Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun inna anzalnahu a can kuma yace inna ja'alnahu eh kuma babu cin karo da dangane eh Allah ya saukar da shi kuma ya sa shi eh babu karo Allah ya saukar da shi kuma ya sanya shi Qur'ani larabci ba cin karo da fata Allah mai jima da kuma da to wannan ayan farko ke abinda muke gane a nan Qur'ani littafi ne saukake daga gurin Allah wannan surar tana ɗaya daga cikin surori suka fara da wajen haruka alif lam ra sannan qur'ani mubi bayyananne ne ko ba a ciki bayyananne ne ba a buƙatar wani dubu-dubu a Allah ya bayani komai da komai to sai aya ta biyu Allah ce inna inna أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون التي إنا أنزلناه قرآنا عربيا للي ألا يتوقف قرآن بالعربي wannan sai ke nuna maka tsananin larabci a kan sauran yarurruka kamar turanci turanci ba sa'an larabci ba ne ka duba sosai amma mai wurin fifita shi a kan larabci faransanci eh, dukkan wani sauran yare larabci yana gaban shi da wannan annan malam ta ce mana Allah bai jima da kuka ce inna anzalnahu ay inna zanna hadar ƙur'ana. ala nabi muhammad al-arabi ga muhammad sallallahu alaihi wasallam balarabe bi lughati al-arabi yanzu ƙur'ani an saukar da shi da larabci sannan kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe sannan da yaren larabci wanda yake min afsahil lugha afsahil lugha Yaren da yake kowanne fasaha Yaren da yake kowanne cikakken bayani yaran da yake jarin kalmomi kalma ɗaya ga jita barkatai sannan kuma har yanzu yaren da fi ba da ma'ana jaren ma'ana don muka koyi karatun ƙur'ani da aka sa da larabci ibnu kazi rahimahullahu ta'ala yace fa li hada dan wannan mana mu gane labarukan da Allah yake bayarwa wani yare zai iya ganewa amma nan sa ma shi da tari sanci ne me za ka gane a gurin sai kai shekara goma ba ka gane komai ba eh amma ce shaharu ramadana muke shaharu ramadana a bayyane ki allazi unzila fihi alquran kai ana ma da ana karanta ma ana ma nuni ba za ka yi gane hudan lillahi wa bayyinatin min alhuda wal furqan فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر كما تسوقي دم كوري لا بد ان الله يكي بيا مانا باسر هذا با مكوي اداء لدبا مكوي اخلاق هي مكي كلمته اخلاق مع النبي يوسف mu koyi aka hukunce hukunce da shiri'a abubuwan da Allah ya shar'anta da kuma yanayin rayuwa da kuma siyasa da zamantakewa da tattalin arziki kai da sha'anin daura ma gaba ɗaya don mu lura da abin da Allah mai jima na kuka yi shar'anta mana me yake nufi Wani ibu ka fi ya ce fa ni shi na ƙur'ani. babban constitution ne babban kundi ne ke da wannan Allah ya saukar da Qur'ani shine ashraful kutub Allah mu ji magana ibnu kathir falihada anzala ashrafal kutub da wannan Allah ya saukar da mafi girman littafi Ta sai kenan Qur'ani shine mafi daraja bi ashrafil lugha da yaran da kowanne larabci nan, sannan ya saukar da shi ala ashiratin rusul zuwa da manzan da ya fi kowanne sannan ta hanyar ɗan aiken da ya fi kowanne mala'ika da ya ke sannan a wurin da ya fi kowanne ina nan makka sannan ka fara saukar da shi a watan da ya fi kowanne wanne wanne nan ramadana kuma a garin da ya fi kowanne inna anzalnahu fi laylatin mubaraka to don qur'ani ta komo da bangare sai zama kammalalle la yatihi al baqir min bayni yadayhi wala min khalfi in zaka ka bai ta magana ibnu kathir shi qur'ani Allah ya saukar da shi shine mafi girman littafi mafi ɗaukakan littafi da yaran da fi kowanne ɗaukaka kuma akan manzon da kowanne ɗaukaka Kaɗan aikin aikan da ya fi kowanne ɗaukaka shi ne mala'ika jibiri sannan a gurin da ya fi kowanne ɗaukaka makka madina sannan kuma aka saukar da shi a watan da ya fi kowanne ɗaukaka watan da yana shiga kawai sai a buɗe ƙofofin aljanna yanzu haka ƙofofin aljanna suna buɗe ƙofofin wuta gaba ɗaya suna buɗe to kaga hani Allah na insha Allah ni kokari ko tunda sun an bude fifi kawai mu fada ƙofar wuta kuma ce ma'as salam ya wuta ma'as salam insha Allah za mu yaji amma sai ka dace da fatan mun gane wannan magana ibnu kadir ya gilga mana sun abu shi da ke inna bi anzalnahu yalla ke qur'anan Allah ya saukar da shi abin karantawa amma da yaren larabci saboda ne Allah ke la'allakum ta'qilun dan mu hankalta ba san me Allah ya saukar inda wani yare ne to sai mu zo muna ta wahala kaga ke nan qur'ani balaraban littafi ne ce a suratul zukhruf Allah ce inna ja'alnahu ja'alnahu anan kuma suratul yusuf ne inna anzalnahu A nan a can sai ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyya Allah ya sanya qur'ani ya zama arabiyya da larabci la'allakum ta'qilun iri dai ne duka la'allakum ta'qilun la'allakum ta'qilun iri dai ne inna ba iri dai ne sai dai inna ja'alnahu sai kuma ce inna anzalnahu amma qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun iri dai ne wannan sai ce nuna mana ƙur'ani saukakke ne daga gurwa wanda sai ke nuna mana akwai raddi ga mushrikai da ke cewa kagaggiyar magana ce daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce inna anzalnahu kuma Allah ya tabbai ta mana wannan ko inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka to lokaci a ce anzalnahu ko kuma shahru ramadan alladhi unzira fihi alquran ko kuma a ce nazzala alayka ko wa nunazzilu kaga nunazzilu nazzala anzalna unzila duka dai da abinda ma ta sarrafa min wannan sai ke bayan maka saukacce da daga gurin Allah mai jima a to idan ya kasance Allah ce inna anzalnahu yana nuna mana mai kenan aqidan ahlus sunnah wal jamaa yana nuna mana Allah yana ina kenan yana sama sama yanzu a hankalce inda da ko maybe ka je ranar kasuwa masu sauke ruhun nan an zo da mota cike sai Allah ya ce ku sauke mun kayan nan oke daga ina zuwa ina kenan kaga daga sama zuwa kasa daga cikin mota zuwa kasa kenan in ya ce ku ɗora mun shi kuma ba daga ina zuwa ina yau daga kasa abun lodi abun lodi a sauke lodi a ga ko ba ka shi ne ya fahimci abin da Allah ke fara sama ɗan bidi'a wallahu musta'an baya gane me Allah yake fara Allah ke ya saukar to ya saukar daga ina ke nan oke ka karanta suratul sajda Allah ce yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi kuma thumma ya'rudu ilayhi ya'rudu ilayhi mala'iku suna tashi zuwa gurin Allah kuma yace yana bibiyu al'amari daga saman sama zuwa ina zuwa ƙasa kuma mala'iku suna tashi zuwa gurin wa zuwa gurin Allah ha yanzu in dai ba ni rikitacce ne? tsakanin da Allah zan yi addu'a a kake yi sai ka da hannu zai da kan gari ina me yasa ba na haka a'a za ka gaba shi concentrating ya nika kokon barin ko kwantenan barin zuwa gurwa ya ذكر الرجل أشأت أغبارا يمد يديه يطيل السفر أشأت ya يمد يديه إلى السماء ليه كتير ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya Allah yana son lafiya kuma amma kai ne ko ni ba na son lafiya wani ba kawai ya je maka wai ya Allah ya Allah ka bani ya Allah ya Allah ka bani kai ka huta ni in huta mana kaga ba kawai ko a'a shi Allah yana so ka lafiya wai Allah ya huta da yawan mai roƙon da ake mai kare shi ma ya huta ba sai na ta roƙo ya Allah mukamin na abani ya Allah mukamin na abani kai ba kawai mutum bai yi ba bai yi ba shi bai san Allah yana son naciya ba Allah mu sa to kaga duka da in ka tattara yana nuna maka Allah yana yana yana saman sama wannan shine littafin Imam Zahabi al-Ulum al-Ulum lil-Ali al-Ghaffar kuma wallahi kullum sai mun wuce wannan doka ko dan bid'a ya ko ya so dole dole shi ma yana karanta ba na karanta aikin kursi ba me me kalmomin da suka zo a ƙarshe me kalmomin da suka zo a ƙarshe ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي الله العلي كما العظيم kuma muka yi sujjada mai muke faɗa ne subhana rabbiyal a'la muke al'a'la shine wa shine Allah in ka karanta sabbi fa sabbi isma rabbikal a'la sai ka ce ne subhana rabbi a'la ga usulubai nan da yawa mun ta wuce shi a nan majalisai ce Allah mai jima da kuka yana saman sama ne daga ci akwai iskan Isra'il da Mi'raj za ka je ce ya karanta maka kiriyan kiriyan an ji daɗin iskar amma ƙarshen ƙarshe an tambaye shi malam gafa ta malam Allah yana ina sai ce Allah yana koyi ha to shi manzon Allah da aka je aka fallanta mai sallah a ina aka fallanta mai a saman bakwai da ya dawo ya samu annabi Musa ce ko ba a ka roƙi rangwame al'ummar ka ba za su iya ba sai sake koma ina ya koma sama ka duka muhimmancin sallah to annabi isa Allah ce bar rafa'ahu Allah ilayhi ayyuka na gari ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu zuwa gare shi ga irin su ar-rahman ala al-arsh istawa inna rabbakum Allah alladhi khalaqa as-samawati wal-ardh fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh to al-arsh a garin zuwa yake ne mu je mu je koyi a barguri ke ko a ina ne a saman sama ba can can can can ar-rahmanu ala al-arshi sawa duka da yau ne yana da maka ulumin lahi ta'ala إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون wannan ke nuna maka a ƙur'ani littafi ne wanda ke balaraba littafi da wannan Allah mai girma da kuka yace wa hada kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muslimin kaga qur'ani larabci ne balarabun qur'ani Allah ke wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan عربيا سبب لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة نسأل الله تعالى الجنة فريق في الجنة نسأل الله تعالى الجنة فريق في الجنة نسأل الله تعالى الجنة وفريق في السعيد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم daga cikin أيضا cikin na القرآن an saukar da shi da larabci فصلت كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون فلو كما قال يا جماعه فكان قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون هذا دم مستهم كنت دم في سورة الله الله يا جماعة وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون قرآن كده ku donna qur'ani abin karantawa ne kuma babban shine abin lura ne ka duba faɗin Allah mai girma da kuka cikin suratul ra'd wa kadhalika anzalnahu yake hukman arabiyya a can kuma suratul taha wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyya to sai Allah ya cika ayar da ne la'allakum ta'qilun don mu hankalta akwai matsala biyu da suka rage mana a nan Allah mai girma da kuka ya cika ayar da cewa da Allah ko ta aqilun don mu hankalta to Allah yana kawo wasu abubuwa don mu hankalta ƙarshen ƙarshe ɗan wuta Ya ce da yana da hankali to ai kaza التي وللذين كفروا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد من ذلك ما يوجد وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل إن suna سنة magana ashe ba ka ji kenan au kilalan Allah ya ce a ah, ina an zanna hu ƙur'anan arabiyyan la'allaka ta akilu mana karku zama yan muka ke zama shi ne mana gare kawai baro-baro ke nan amma Allah ka ga maganar shi maganar ma sha Allah kar a karku zama yan muka ce a ce ya Allah ya haka kamar ka koma wani guri shi ne a ah, wa ƙamu lau kunna na sina'u auna akilu kaga auna akilu ma kunna fi ashabi sa'i to dan Allah mu hankalta dan Allah mu hankalta inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun kar da mai mu take a ce ga qur'ani a hannun mu kuma mu shiga wuta yi ba kuma ba zai gurufin karatun ba fa za mu zo mu karanta ayoyin da qur'ani zo a cikin su mana ayoyin da aka ambata qur'ani ko da guda goma ne afala yatadabbaruna alquran kaga mu mu tadabburi mu hankalta kenan am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira to ga wasu ayoyi da Allah ce a ya shar'anta mana kaza don mu hankalta mun wuce a suratul al'am قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم لئلا تشركوا به شيئا مهم كلك وبالوالدين إحسانا متوتك وإياه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من إملاق إيه كده بكشي إيه؟ يا أنكو سوى تلوشن ديكي ستنكو أما نزورة الإسرافة خشية إملاق تلوشن ما كله ne bambancin ne hmm? min imla talaucin yana nan khashiyata imla talaucin baya nan to dole ana da talaucin yana nan sai ce me nahnu narzuqukum wa iyyahum kama can tsoron talauci ne kuna tsoron yaran ku za su sabbaba muku talauci sai ce wala a taqtulu auladakum khashiyata imla to nahnu narzuquhum nahnu narzuquhum wa iyyakum Allah an gane wannan wannan na bi shi a gurin Sheikh Jafar a san shi fa'idojin sai gurin shi ba karatu a sauƙaƙe kuma da harshe mai kyau masha Allah sai ka ji oke haka ne ma haka ne ka ga kai kana birge da kai masha Allah Allah ya hore kai. a cikin ɗalibai Islamic University kakaf kakaf kakaf yan Najeriya ne ba a yi kamar shi ba inda wajen fassarar Qur'ani ba a yi ba kuma ka ji tafsiran ka ji tafsiran kowanne za ka ji irin nashi amma nashi alhamdulillah alhamdulillah kuma alhamdulillah shi ne na biyu a kulletul qur'an ta kafin nigeria daga profeso wanda ya rizani kenan mai hukuma alhazai shi ne sa kulletul qur'an sai shek ja'afar to sai daraktan dan dan dan kenan yanzu an kwace shi daga can ya koma can dr nawi shi ne na uku shi ne na uku amma duka cikin su duk lanka ga shek jahabar eh eh akwai gwaiwa kuma shi ne ya zai wani majiste ko ya fi yanzu a kawai ya gaba shekara hudu shi da wajen shi ne amma duk masu fi yanzu ne ya gaba ya fi yanzu kuma ka ji ma ka ji kawai karatun ma kai ka ji kawai ya ji mai ji ne dokta wani dokta wani musamman ma yanzu dokokin yaran dokokin, yan ƙanana ƙanana yara wai dokto dokto ya yi yana jan karatun karatu yana jan shi ke hoki dokto ke mu Allah ya ƙara ma dokta daraja to ka ji wala taqtulu awladakum min imla nahnu narzuqukum wa iyyahum نأكو نهدو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن نبير ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الرزق أجدك ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون كركو دبا إنت كينا كركو دبا لمن دمين كان جنة زينا وينا جنة زينا سيوجد فضل mabambanta إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار mutum ya zama baya biyayya ga iyayen shi ya zama aqul li walidai to la yadkhulul jannata aqul mutum ya zama kisa ya zama jike mutum ya zama dan ISKA wala taqrabu al shi ba shi ba aljanna wala taqtulu nafsa ka duba a nan sai Allah maimaita mana kisa saboda bala'i kisa har sau biyu wala taqtulu auladakum sai kuma wala taqtulu nafsa yana da ma hadari kisa yace zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun a suratul baqara ma Allah ya ga mana wannan kisa mutanen annabi Musa alayhi salam kan karshe dai ce fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta ويريكم آياته لعلكم تعقلون in dai ba ku hankalta a nan ba kun yi imani to ba za ku taɓa imani ba kuma ke ok mu wajen saki jama'a saki saki saki kaga mun gana yadda muka so ke Allah ya ce da za ta yaya za me za a ba Allah ce Allah ka dan ba ta irin abin da ka ba ta lokacin da za ka aure ta eh, eh. bai ji ba bai ji ba Ke wani musallaqati mata'an bil ma'rufi irin abin da ka ba ta za ka aure ta wani ka atamkuna da wani su yan kuɗaɗe da wani su jambaki da menene da menene to ka sake ta ma haɗa mata haka okay mu qur'ani muke bi kuwa yanzu ka tara maza dubu mutum da yake wannan da wahala fa okay tunda mu yan wulakanci ne ko sai mutum ya sake ta ya dake ta ya watsar mata da kaya a wani ke nan? ba dai qur'ani da manzon Allah da shi ba kace shi inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum Allah mu hankalta mu zama masu hankali to shi ne ce wajen mutsallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun yanzu mutum ya saki sai kuma ya hada mata da haka kaga ba shi da hankali ne ko mutum ya saki ya hada mata da haka kaga ba shi da hankali ne ko mutum ya saki ya hada da wurgar mata da kaya kaga ba shi da hankali ne ko yana da hankali eh a gurin ko yana da shi a gurin Allah ba shi da shi ba shi da shi mana mu bi dokokin Qur'ani kenan eh shine walin mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqi menene takawa an guna bi gare ce al khawf min al jalil daga bi tsoron Allah ka sake ka to ka dan ba ta abin da ya sawwaka والعمل بالتنزيه كي أيكي آية القرآن وما آية بقرآن تكبني وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتكين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وكتو مثال الكرشي الله يتي اعلموا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ميتانا بمتواجه الله ما بيجمعنا فكا سامة جاتي في الدنيا الآخرة إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون آية أخرى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين الله يجرم هذا فكا يتي نحن الله يتي نحن وذل الله ينا درجة ذاتي فينا أمام يتي إنا إنا نحن نزلنا الذكرى إنا نحن أوكي قوة كم من بينا مغانا إلا بينا ما شاء الله to Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun inna lahu qur'ani duk shubuhar da zaka zo da shi Allah ya riga ya kare kai shi a suratul insan da ake karantawa duk juma'a juma'a ma'ana sallar asuba raka'a ta biyu inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila kaji inna nahnu inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila to Allah yace nahnu anan naqussu alayka ahsana alqasasi Allah bai jima da faka yake gaya maka ya rasulullah yanzu manzon Allah bai sani ba kenan ko inda ce nahnu naqussu ya bai sani ba Allah yake karanta maka kissa kuma da kissar Allah yake ahdalan qasasi a cikin kissoshi da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tana daga cikin the best kissa the best shine ahdalan qasasi mafi kyan kissa bima auhayna ilayka hada alquran ta dalilin abin da muka maka wahayin wannan qur'ani kissar annabi yusuf alaihi salam sai ta zo guri daya a cure Allah bai rarraba ta ba malai ta ce annan nahnu nukhbiruka bi ahkami al-akhbari da mafi kyan labari a to tunda Allah ya gaya mana mafi kyan labari muna bukatar mu ganki a cikin ne eh, muna bukatar mu ganki a cikin ko ba bukata ahkamal qasasi in ka ta kawai da abin za ka fahimci ne kuma wannan fim yana tare da mai isra'iliya abinda Allah bai ambata a Qur'ani ba manzon Allah bai ambata ba to su sun ambata kuma shi zai fi zama a kwakwalen mu bai kamata ba bai kamata ba ahkana alqasasi mafi kyan labari bi sababi iha'ina ilayka hadha alquran alladhi ja'a tamman كاملا مفصلا لكل شيء ذكي ذكي كومي وكومي وجاءت قصة يوسف كاملة قصة النبي يوسف كما تقول تكتيا تامة أنت كاملة كما تامة مفصلة ذكي ذكي ذات أهداف ثانية kuma akwai abin da Allah ba wai kawai mu kalli kisan ba kawai mu ji dadin kisan la la wa ibarun kabira da kuma abin lura masu yawa da za mu zo mu karanta wai fa'idoji ɗari daga kisar annabi yusuf alaihi salam إذن أبنك آلي تسي إله نقص عليك أحسن القصص بما أوهينا إليك لأن جري هذا القرآن وإن أبن كرم قال أنك سمي القرآن وإن كنت من قبله كما كافن هكا كافن أمك وحي لمن الغافلين أي بكثر كثر بقى لمن الغافلين كيف تدوك فسره ورقتي ورقتي إيه. لمن الغافل اي كنت ممن لا تعلم هذه القصه كاكتا فلم يكن لك فيها علم قط يو بك تقسمي ومن قصه بسيطه الا يا ولا عرفت شيئا منها سيدة الا يا بك ولا ليك ساكي تبتر من ادعى انك توا الا سوى الله عز وجل وتدوب في الايه Allah ya ce nahnu naqussu alayka wannan sai ke nuna mana manzancin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir shi manzo ne shi annabi ne shi manzo ne sannan kuma nan ahsanal qasasi mafi kyan kissa kuma duk abu na Allah mafi kyau ne ka duba wasiyyi ne Allah ya ce والتين والزيتون كيف أشو والتين دارك دارك دارك دارك دارك لقد لقد قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كاد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم السورة السجدة الذي الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه كل يوم يكرر ذلك جواب يكرر ثاني لما زوجي الذي أحسن كل شيء خلقه كم لا يحصل إذا زوجي رواية كرر ذلك allazi ahsana kullu shay'in khalaqa Allah ya kyautata halittar komai da komai kenan komai na Allah ahsan ne kenan ko to tunda komai na shi ahsan shi ma yana buƙatar ne wajen ibadar mu allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا وكان عرجوا على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا نجد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يقول لك هل أنت كل ما يجب أن تشتري هنا ثم تشتري مثلا تجي عالم التي بما أوحينا إليك هذا القرآن yanzu a bamu ayoyin da suka zo da lafazin qur'ani suna da yawa amma kamar shaharu afala yatadabbaruna guda biyu fa idza quri'a al-qur'an fa idza qara'ta al-qur'ana qad al-qur'an al-majid wa laqad yassarna al-qur'ana wa nunazzilu min al-qur'ani kaji qur'ani qur'ani shine abun karantawa to Allah ke shahru ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an hudan lin-nas shiriya ne ga mutane don da za ka fi shirya ba a ramadana ta fi yawa ko to kuma ƙur'ani ana so mu lura إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قال لك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا oke uslubi yanzu Allah mai gima da kuka yana mana uslubin ta dabbo mun karanta wannan a cikin suratul nisa in ba a manta ba to da wani da quri alqur'anu fastami'u lahu jama'an ana karanta qur'ani da Allah mu da saurarawa a daina ihun da ake yi sai da Allah ma ya zage yana karatun qur'ani ana ta ihu sai gari ya waye ana kai hajiya makka waye waye wannan ba yan kwaya a nan ko Allah ya ce da kuri alqur'anu fastami'u wai ne ka ji ana cewa dan Allah jama'a ai shiru dan Allah jama'a ai shiru ba wani ba ba Allah suke wa wallahi amma in ina da imani ko Allah rabba ya fara dole da shiru ke sai ka ga su manyan shawara ta haska su kawai hira suke shi a filin wa'azi ta sosai hira sosai sosai shi ana karanta ƙwararri wannan ayar ba ta shafe shi wani irin wani irin wani irin abu ne muke ke hira sosai sosai su mana wanda bai shahara da wa'azi ba shi ba lalle a ji ayo da za a karanta duk hira sosai ne mutane kawai hira da suke yi amma ke jama'a yanzu malam wa ji Allahu sai kaga abin kamar yanzu zo da sabon ƙwararri ka duba musabaka ana musabaka ka hau kan kujera sai aka fara ma danja wai mai wai an danna mai danja shi baya jin tsoron abin da ake karantawa ka duba za a yi kun fil jannati to sai bai yi tarqiqin haɗin yanda ya kamata ba ce kun fil jannati to yanzu tarkitin ne damuwarka ko dai saƙon ne damuwarka a shi saƙon ba shi ba ne damuwar me damuwar tarkitin shi ne fari sa sari kun fi fi fi ya ce fari irin alarabomin kun fi jannati wa kun fi sa'ir ɗauku fara za su ko a can kuma ran alƙali zai ɓaci akwai magirin karatu da sai yanzu saƙon ne kama haka ka lura wallahu musa idan la an karanta mana qur'ani abin da ake bukata ta dabburi saurare wa idza quri alquran fastami'u lahu sai kuma me wa anfitu dan Allah wa anfitu fi shuru wannan shine ladabin aljabi a suratul ahqaf Allah ya ce wa id wa id sarafna ilayka nasaran من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنفتوا فلما حضروا كانت يستمعونه فلما حضروا قالوا لي بضلت كانت أنفتوا sinan ko kabbara ko ban sai a wasu ku a yi shiru kawai a kamar da yau mu ba ma bi to dalla maqasudul qur'ani mu saurara mu tadabburi mu shiru sannan kuma wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un waraka ne zuciyar mu za ta warke tajin qur'ani gangan cikin mu ma zai samu waraka ji ibnu al-qayyim rahimahullah ke rashin lafiya ya kama shi mai tsanani a garin makka ba likita sai ya samu ruwan zamzam sai karanta fatiha kawai zai kwangwala shi nan Allah ya wajen da shi lokacin ya ce shi ma ba shi da lafiya sai ah, ga ruwan zanzan karanta fatiha mana shi ke ko ba ka ko kotiki ina masu maganin gargajiya ba koti ɗibi ruwan zanzan karanta fatiha sha shi nan sai kuma mutum ya samu waraka kuma wa rahmatul lil mu'minin qur'ani rahma ne ga mu'minai to Allah ya mana jagoranci cikin Qur'ani ya sanya Qur'ani ya cece mu domin tabbas yana ceto da shi da azumi to lalle mu karanta Qur'ani mu aiki da shi bi idnillahi ta'ala za mu tsira Allah ne gima da kuka datar da mu fi duniya al idan gobe insha Allah muna tare da za mu fara jin iskar annabi Yusuf kenan alaihi salam iz qala Yusuf li abi daga nan iskar ta fara kenan